Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta Lubuna Sufiya. Idan ba sauraro ba ku manta ba mun tsaya ne a wajen da Rayyan ya saka mata rigarta ya ɗaure mata maɗaurinta inda ya rankwashe ta take ce mashi me yi ne me yi ne hamma laila take tambayar shi kamar za ta fashe da kuka rigar ya zagaya mata yana kafe ta da idanuwanta hannunta ta zura a ciki tana saka ɗayan ma ya gyara mata zaman rigar da ta sauka tana rufe bayanta sosai maballi ɗaya ya kama yana ya buɗe baki ta yi za ta yi magana ya katse ta da faɗin bakin ki zan fasa in kika yi min surutu wuce ki bani waje ne wucewar ta yi kuwa kafin ta juya tana kallon bilal da yake zaune yana kallon ikon Allah hamma sai an jima kai ya iya ɗaga mata yana kishin ganin ta a haka bai taba magana a kai ba bai taba kokarin hana ta shigar da take yi ba a zuciyar shi ne baya son abin amma da yana yi wani abu a kai mana a gaban idanuwan shi ya nuna mishi dalilin da yasa idan yana waje Laila ba ta ganin kowa sai shi bai san me yake ji a ran shi ba ranar da suka koma gida ya manta yake mishi ta yin abinci kai ya girgiza yana amsa da zan ci anjima sai a lokacin Bilal din ya tuna kana azumi ko kallon shi din yayi ni na faɗa maka kai kawai ya iya girgiza mishi tun ranar kuma yana kula da shi a ranakun litinin da alhamis azumi baya wuce shi ba dai ya san kowa ya sani ne tunda ba don wani yake yi ba har mama cikin mutane yake yi da kamar jira suke yi a yi musu tayin abinci su sanar cewa suna azumi ne kamar don wani suke yin ibadar abin da kake yi don Allah a haka sai ladan ya yi tafiyar ka ba tare da ka sani ba idan har ka tsarkake niyyar ka ya kamata ka da ba farilla ba su zama na tsakaninka ne da wanda kake yi domin shi abincin bilal ya karasa cinyewa yana miƙewa ya ɗauko ruwa ya sha haɗi da yin hamdala Hajjin shi har ɗaurewa yake yi sanda suka dawo gida daga masallar magariba Ga shi bai san abin da zai ci ba ruwan zafi kawai ya ɗora a tukunya da nufin ya sha shayi bai ga bilal ya ɗauko kulolin aisha ba sanda zai fita balle ya ce watakila in zai dawo zai taho musu da abinci bai so a dame shi ba shi yasa yana shiga ya ja labule ta ciki ya tura kofar ɗakin ko babu wuta gara ya yi fifita da wani ya ɗago labulen neman bilal ya saka shi yin magana da bai shirya karya ba balle kuma yau da yan nefa suna jin mutunci sun bar musu wuta tunda suka dawo akwai wuta a gidan ya juya ruwan zafi a kofi kenan ya saka lipton ya ji ana kwankwasa ƙofa. Ƙaramin tsaki rayyan ya ja ya yi shiru idan aka gaji za a tafi idan bilal ne zai turo ɗakin tunda ya san yana ciki sake kwankwasawa aka yi ya ƙara jan wani tsakin a fusace ya miƙe tsaye yana buɗe ƙofar ɗakin ga mamakin shi ya gani a tsaye sai mai da numfashi take yi ta rungumo wani kwando da kuloli a ciki kamar za ta yi kuka ta ce amma ka amsa hannuna zai karye tsautsayi ne ya sa ta saka riga da siket da za ta hau mashin har kofar gidan sarayyan ɗin keken da ta samu kuma ya ki shigowa da ita lungu har sha ta yi za ta ƙara mishi kuɗi saboda kwandon da ta ɗauko amma ya ƙiya haka ta tako tana tafiya tana kwashe mishi albarka saboda nishin da take ɗirkawa ga ɗaya hannun kwandon sandan ya cire sai rungume shi ta yi a jigace ta isa gidan su rayyan din hannuwanta duk sun yi sanyi to idan ba za ka amsa ba ka matsa daga kofa. ta yi magana cikin tsiwa ganin rayyan din yana tsaye yana kallon hannun shi da ya daga ya sa ta tunanin kwandon zai karba tallafe mata kai yayi rashin kunya ko ya furta yana matsawa ba zai karɓa ba tunda ta yi mishi surutu sawa ta cikin ɗakin tana ajiyewa a ƙasa inda ya tashi ta zauna tana mayar da numfashi ban fa samu mashin ba har gidan nan ba akan hanya na fafe aji ajiye ni da kafata na shigo wajen nan ɗakin rayan ya buɗe saboda yadda zuciyar take doka ba zai iya rufe ɗaki daga ita sai shi ba a ciki ya rasa lokacin da ganin ta ya fara hargitsa shi mishi tunanin shi a kuma baya saka idanuwan shi cikin nata ya koyi kallon fuskar ta ba tare da shi sun shiga cikin nata ba inda na tashi nan zaki zauna ya tambaye ta yana karasawa wajen yaran kwafa hannunta ya kama ya fisge yana ɗaga ta hamma don Allah na gaji wallahi na gaji ka kyale ni hannu ya sake riƙewa sosai da daddare kika biyo hanya duk da ko fita kai yanzu din za ka yi ta cin karo da mutane a unguwar unguwar tasu dalibai sun yi yawa dare sai ka ga kamar rana ne amma wani bangaren a zuciyar shi bai su ta fito ba a cikin wannan daren abinci zan kawo maka ba kana azumi ba don Allah ka sake ni Laila ta karasa magana muryar ta na rawa tun a zahar yau ta gama darasinta tana komawa Hassal ta fara aikin yi mishi girkin nan saboda ta siyo kifi ne sai ta yi mishi sos ta dafa mishi wake da shinkafa anisa da suke ɗaki ɗaya ta so taya ta tunda wani lokacin har girki suke haɗawa ta ce kar ta damu za ta yi in ya so ai sai a anisa ɗin ta yi wanke-wanke ba tsafta ba ce ba ta da ita kawai halin jojin rayyan ta sani zai iya tambayar ta idan ita kaɗai ta yi girkin kuma ba za ta iya kallon shi ta yi mishi karya ba yana gane ta ta sha gwada bakinta yana yin jini sakar mata hannu ya yana komawa wajen shi ya zauna ya bar ta a wajen tana murza hannunta shi kuma ita yake jira ta zuba mishi hakan ta kula da shi bata ɗauko faranti ba a ɗakin ta samu da cokali sai da ta ɗauki ruwan leda tana fitowa wajen ɗakin ta ɗauraye su sannan ta dawo ƙazama a bakin ƙofa kika zubar min da ruwa ko bata kula shi ba turo labbanta ta yi kawai sai lokacin ta cire hijabin da yake jikinta tana ajiyewa kan teburin da yake cikin ɗakin bai taɓa mata maganar kayan da take sawa ba amma ta san baya so har wata zuciyar na faɗa mata kishi yake yi shi yasa ba karamin daɗi take ji ba kuma idan ya yi kishin nata jaket ɗinsa guda hudu ne a wajen ta yanzu kuma kuma duk idan ta saka kayan da baya so ne yake bata kamar yana yawo da jaket ɗin ne yanzu ko zai ganta da kayan da baya so don kwanaki a jakar shi ya fito da jaket ɗin kuma rayyan ɗin san bai damu da yawan mutane da suke waje ba idan ya tashi ya mata abu kamar ma baya ganin kowa a wajen abincin ta zuba mishi tana neman waje ta zauna ya fara ci ya ga yadda take bin duk cokalin da zai kai bakin shi da kallo kai ya girgiza yana ajiye farantin da ya daga ya gyara zaman shi sosai me yasa zaki yi girki ba zaki ci ba ta san baya tambaya ta ne don ta bashi amsa ba shi yasa ta yi shiru ita bata ma san tana jin yunwa haka ba sai yanzu da ta ga yana cin abincin sokali ya dauka yana mika mata za ta saka cikin abincin ya dakatar da ita da faɗin an taba marin ki a cikin ido ba za ki tashi ki wanko cokalin baban zaka zama kawai mikewa ta tana ɗaukar sauran ruwan da ta ajiye a gefe ta ɗaura yiwa cokalin ta dawo tare suka cinye abincin tana kara zuba musu wani abin bai mata wani iri ba zuwanta makarantar wannan ne karo na wajen biyar da suke cin abinci tare na farko da suka fara cin abinci ta kusan raba dare tana juyi yanayinsu tare take hangowa sai wani murmushi ya kwace mata da ba za ta ce ga dalilin shi ba da yake yana cin abincin da sauri kafin ta ci guda ɗaya ya ci guda uku rayyan bai san dalilin da zai sa ka tsaya cin abinci kana yanga ba da kanshi ya ɗauki kular yana ƙara mata ya zuba mata miya a kai abincin da yawa ta ci ya san bilal dai ba wani abu ya ci a wajen aisha ba zai ci in bai ci ba zai ci da safe sai su ɗuma masu ci abinsu laila na ƙara sawa ruwa kawai ta sha bata ma gama barayyan ya miƙe tashin miji kallon shi ta yi da tashin hankali a fuskarta ina za mu je hamma ka bari abincin ya tsarga min mana yanzu fa na gama cin abincin kallon da ya yi mata ne ya sa ta miƙewa ta ɗauki hijabinta tana buga kafarta duka rayyan ya kai mata tana kaucewa don ta gan shi za ki wuce ko sai na kwaɗa miki mari ya faɗa mata a tsawace fita ta yi daga ɗakin shi ma takalmi ya zira kafafun shi yana fita bai san ko bilal ya ɗauki mukulli ba shi yasa ya janyo kofar kawai gidansu ba a taɓa yi masa sata ba kusan ko yaushe bilal kan ya bi halayyar yan gidan nasu ko baka rufe ɗaki ba wani zai janyo maka haka suke yi in shanya ka ya dare ya haɗo ma za a kwashe maka in ka dawo a kawo maka suna da kirki matuƙa shi yasa baya jin daɗi yadda Rayyan yake haɗe musu girar sama da ta ƙasa. Rayyan ne ya fara yin gaba, Laila na biye da shi, cikinta take ji har wuya, inda ta san ba zai bari abincin ya ratsa mata ba, da bata cika cikinta haka ba. Ganin har sun kai titi suna tsallakawa yasa ta faɗi. In muka yi nisa fa ba za mu samu abun hawa ba hamma. Dan juyawa Rayyan yana kallonta, hannunta yake shirin kamawa ta kauce. a ƙafa amma a ƙafa za mu tafi tab ɗin in dai raka ni za ka yi dole amma ni wallahi da sauri ya ce kar ma ki rantse za ki yi azumi yarinya ki zo mu tafi kawai a ƙafa yake jin tafiya saboda yana son ɗan takawa tun da ya cika cikin shi kuma ko ba haka ba a shi yana jin yin tafiyar tare da ita sosai ko tana so ko ba ta so ba matsalar shi bane ba dan yau ganin ta ne ya ɗan nutsatar da shi amma da wani kunci ya wuni wasu ranakun idan yana azumi yakan ji shi wasai har qur'ani yakan dauka ya karanta amma wasu ranakun ba wai baya so ya dauka bane ba kawai wata iri ya kasala kan duk da idan ya yunkura sai ya kasa aikatawa haka zai haƙura ya ta juyi in ya gaji ya kunna sigari ya bunkawa cikin shi ni dan Allah ka bar ni wallahi na gaji kuma na saka dogon takalmi fa Laila ta furta tana shirin yin kuka Laila ta furta tana yin kuka tun kafin ta fito take murna zuwa garin shi amma yanzu har ya ishe ta ta ina za ta fara shafawa a kafa ana zaune lafiya zagaye suka fara yi Laila ya furta cike da kashedin da ya sa ta tsayawa waje ɗaya ya san ko ba ta zagin shi a ranta tana tunanin hanyoyin da za ta jibge shi idan ta samu dama ne saboda kallon da take yi mishi hasken wutar lantarki ya sake hasken wutar lantarki ya sake ma idanun wani launi sai da gaban shi ya faɗi da ya kalli idanunta musamman da irin kallon da take watsa mishi hannunta ya damƙa yana janta tana tarjewa kamar karamar yarinya bai damu ba ci gaba yayi da janta har suka karasa wani shago yana riƙe da hannunta har lokacin ya siyi silifas babu karamar lamba dan koshi sun yi mishi yawa sakinta ya fito da su daga leda yana ajiye mata ni ce zan saka wannan ta tambaye shi tana ware mishi ido kamar duk ranar kamar duk a ranar bata ga wani abu da ya taɓa ɗaga mata hankali ba irin shi takalman kafafuwan shi da na fata ne takalman kafafuwan shi da na fata ne yan zire ya cire yana saka slippers din hamma cikin ido ya kalle ta kina gwada hakurin kina gwada haƙuri na laila ko kin sani ko wallahi ba zan sake miki magana ba dogayen takalman dogwayen takalmin kafata ta cire ta saka nashin da kanshi ya ta saka nashin da kanshi ya kwashe ta ya saka a leda ya zara ya zira slippers din yana ba ta ta karba karba yes Dogwayen takalman ƙafarta ta cire, ta saka nashin, da kanshi ya kwashe na ta ya saka a ledar ya zaro silifas ɗin yana bata. Karɓa ta ita riƙe bakar ledar, hannuwanta ya sake kamawa suna tafiya, a hankali har suka fara hango makaranta, ba hira suke ba ba suke ba san balle ta ce tafiyar tana mata daɗi amma yanayin rayyan ɗin ya nuna amma yanayin rayyan din ya nuna yana cikin nishaɗi musamman yadda yake kallon ta ga tana ta turo baki ki mai da hankalinki kilan bakin kilan bakin ki ya riga ki zuwa hostel ɗinku ya furta yana ƙara sauri yana kallon yadda take ƙoƙarin kamo shi tana ƙara turo baki sai da sai da ta sa murmushi ya kusan kwace mishi tunda dai babu yadda za ta yi da shi har har kusan kofar har kusan kofar hostel ɗinsa har kusan kofar hostel ɗin ya karasa da ita inda suka ci karo da bilal kuma inda suka ci karo da bilal su kuma inda suka ci karo da bilal inda suka ci karo da bilal da aisha za ta rako shi sun yi tsaye suna hira hamma ta kwala mishi kira hamma ta kwala mishi kira tana murmushi kallon su bilal yake yi da mamaki suna karasowa inda suke hannun laila da yake cikin na rayyan din ya kalla bai amsa ma laila ba saboda wani sanannen abu da ya saboda wani sanannen abu da ya ji ya mishi tsaye a makoshin shi kirjin shi ya fara kirjin shi ya fara jin zafi da yakan yi mishi duk idan ya gansa tare da laila duk idan ya ga rayyan da laila aishan hamma laila ta faɗa tana murmushi laila aisha ta ce cikin gaisuwa tana kallon Rayyan. ina wuni so yake yi mata murmushi koya ne amma san baya jin zai iya lafiya lau sannu da ƙoƙari, mun gode fa ya faɗi yana saka ya faɗi yana saka bilal kallon shi cike da mamaki laila ma mamakin take yi shi kuma tun laila ma mamakin take yi shi kuma tun ranar shi kuma tun da ne ke so ya yi mata godiya saboda tana ma saboda tana ma Bilal kirki tun satin da ya wuce yake hada kalaman da zai faɗa mata in sun yake haɗa kalaman da zai faɗa mata in sun haɗu sai yau ne ya samu ya faɗa mata bai san me yasa su bilal suke kallon shi kamar sun ga wani abu a fuskar shi ba ba komai aisha ta ba komai aisha ta furta a kunyaci, laila za ta yi magana rayyan ya ja hannunta suna yin gaba ta cika surutu bai ga abin da za ta faɗa ba kuma bayan an gaisa tsayawa ya tsayawa ya yana sakinta haɗi da faɗin tamsai da safe kafin ta amsa ya juya inda su bilal suke tsaye ya ƙarasa yana ɗan matsawa gefe haɗi da jiran bilal ɗin haɗi da jiran bilal ɗin shi ma hakan ya gani ya yi sallama da shi ma hakan ya gani ya yi sallama da aisha din yana samun rayyan a hanya a hanya suka tsaya suna yin sallar isha'i sannan suka nufi gida sai da rayyan ya tsaya a wani shago ya siyi sigari ba za ka daina sha ba ko hamma bilal ya tambayar da wani yanayi a muryar shi, sai da Rayyan ya zarka sai da rayyan ya zari kara ɗaya ya kunna yana zuƙa ya fitar da hayakin tukunna ya ce me yasa kake magana akai kai ba da tunda ka san ba dainawa zan yi ba shi ma ya kamata kai ma ya kamata kai ma ya kamata ka bar asarar bakinka ba so ba so nake ba so nake na daina ba so na daina ba ba so nake nima na ci gaba da yi ba ko yanzu kamar dole ake yi mina haka nake zukar sigarin kafin su karasa gida ya sha kara har hudu yana shirin daukar ta biyar ne bilal ya fisge kwalin daga hannun shi yana sakawa a aljihun shi rayyan bai ce mishi komai ba haka da suka shiga ɗakin ma bai ce mishi komai ba asali ma kan teburi ya zauna ya fara rage tarin assignment din da yake gaban shi yana kallon bilal ma ya yi nashi kafin ya fara danna-danna a waya da ba zai wuce hira yake yi da aishan shi ba nan bilal ya yi bacci har ya bar shi kwayoyin shi ya sha ganin bilal din ya yi bacci amma har karfe uku da rabi ko gyangyaɗi sai wajen hudu ya ɗan kwanta ya san ko da babu sallar asuba da wahala baccin ya wuce na awa ɗaya. rufe idanuwan shi yayi baya ganin komai sai hotunan laila kala kala a cikin idanun shi kwance bilal yake yana nazarin wani lissafi saboda har an fara testin satin da ya gabata jarrabawa na ta karatowa amma rayyar zaune yake yana zane wani lokacin zaka rantse da Allah hutu rayyar yake zuwa Zariya ba karatu ba sai lokacin jarrabawa idan baka gan shi yana zane ba to zaka iya ganin shi yana kwance shiru tunda shi dai baya hada hanya da wata kafa da zumunci har dan wasap dinnan da ake yi ma baya yi asali ma wayar shi da sikirin din ya fashe yar karama nokiya ya siya ya saka sim din shi a ciki idan wani abu na makaranta ne da ya kamata sai an duba a yanar gizo-gizo da kwamfutar shi kiran laptop yakan yi amfani kuma yana ɗaya daga cikin mutane hudun da suke jerantuwa ajinsu ta amfanin karatu yanda rayyan din ne na biyu idan da zai mai da hankali ma tsaf zai zama gwarzon ajin wai ba ta suka ce kuna da shi bane ba bilal ya tambayi rayyan kai ya jinjina mishi ba za ka yi karatu ba raba idanuwan shi da takardar rayyan ya yi kalli bilal din kallon da yake nuni da da ni kake kafin ya mayar da hankalin shi kan zanen da yake lokuta irin haka kana saka ni ina jin kamar ni bani da kokari dan numfashi rayyan ya fitar kana da kokarin ne tun ɗazun kake kallon takarda guda ɗaya buɗe baki bilal yayi kafin ya miƙe zaune ka san wani lissafi ne kake kira da takarda ɗaya kamar wani abu marar wahala fensirin hannun shi da ne ajiye ya dan juya zaman shi yana miƙa hannu ya fisge takardar da take hannun shi duba tambayar yayin rayyan ba tare da ya ɗago kai ba ya ce ina misalin wanda aka yi tashi bile ya ya ɗauko jakar shi yana fito da littafi ya dubo wani misalin yana miƙa rayan da ya karɓa sosai ya nusar da hankalin shi yana ganin yadda aka fitar da abin kafin ya fara duba wanda bilal yake nazari a idanun shi ya ga yadda komai zai kasance juyawa ya yi ajiye kan teburin cikin mintuna ƙasa da sha biyar ya gama fitar da shi yana jefa bilal ɗin ba za ka mai da hankali sanda ake maka abu ba a aji kana can kana wasu tunane-tunane rayyan din ya faɗi a fusati ɗauka bilal ya yana duba murmushi ya yi bayani za ka yi min dalla-dalla hararar shiraryen ya yana sake haɗe fuska dariya bilal ya yi mai sauti wannan karin yana tashi ya juya kujera ya zauna gefen rayyan din da yake watsa mishi wani irin kallo ni kyaliye ni rayan ya faɗi saboda surutu bilal zai yi mishi watakila sai ya yi mishi bayani sau biyu ko fiye da haka amma sai ya zakulo wata tambayar da ya yi mishi haka ko aka yi har sai da ya kwale da ya fahimci bilal din ya gane surutun kawai yake so ya saka shi gani ya yi rayyan din ya yi banza ya kyale shi ya sa bilal komawa kan gada abin shi so yake ya sake fitar da lissafin a wata takardar dama don ya ga ko ya fahimta shekarar shi ta farko ya faɗi jarrabawa guda ɗaya rayyan din ya ta mishi faɗa kamar zai mare shi wani lokacin ko bai niyyar karatu ba zai kan ɗauko ya yi saboda masifar rayyar ɗin da ba ƙarewa take yi ba ranar ne karo na farko da ya ji kamar ya disappointing ɗin rayyan ɗin yanayi ne da baya so ya ƙara faruwa duk da ƙwaƙwalwarsa ta bambanta yana iya ƙoƙarin shi rayyan zanen shi ya ci gaba da yi amma baya tafiya yadda yake so saboda yau ya kasa rufe ga baki ɗaya tunanin shi kamar yadda yakan yi a lokuta irin haka lallace manna a ran shi tun jiya bai ganta ba har wayarta ya kira amma a kashe yanzu ma wayarta da take ajiye kan teburi ya dauka ya duba ko ta turo mishi sako amma shiru sake gwada kiranta yana jin ba ta shiga kamar matsalar network ne tunda ba a ce a kashe take ba wajen minti sha biyar tsakani ba tare da ya kalli bilal ba ya ce kaga laila kuwa kai bilal din ya jinjina mishi kullum sai ya ga laila in ya fita kafin ya wuce aji sai ya biya ya kira ta ta sauko ya ganta ko tana da wata matsala sannan ya wuce amanar ta abu ya bashi babu yadda za a yi ba zai duba ta a rana ko da sau ɗaya ba ni ban ganta ba cewar bilal da wani yanayi a muryar shi da ya sa rayyan ɗagowa bata zo aji ba rayyan ya tambayi bilal bilal ya ce ba ta jin daɗi ne tun jiya da daddare miƙewa tsaye rayyan ya yi zuciyar shi na wata irin dokawa me yasa baka faɗa min ba kallon shi bilal ya yanda ya hargitse lokaci ɗaya kamar ya ce mishi wani babban abu ne ya samu laila shi ya san lokacin al'adar ta ne ba don ta gaya mishi ba sai dan ya kula da duk wata haka take fama wancan watan da ciwon da komai ta zo wajen rayyan yana ganin yadda har fuskar ta rayyan din ya taba ko zai ji zazzabi bayan ya tambaye ta me ya same ta ta ce mishi ba komai bai faɗa mishi ba saboda ya san idan akan Laila ne Rayyan zai ɗauki abin da ya saka a ran shi amma can ƙasan zuciyar shi yana jin kamar akwai wani dalili bayan wannan dalilin da baya so ya san shi saboda yana da yaƙinin zai saka shi ya ji kamar bai kyauta ba jaket ɗin shi da take can kan gefen gado rayyan ya ɗauka yana sakawa akan kayan shi ya ɗauki wayar shi yana kama hanya ina zaka je ina zaka je takwas da rabi ba Bilal ya faɗi ko amsa Rayyan bai ba wa Bilal ba numfashi kawai Bilal ya sauke yana bin Rayyan ɗin da kallo har ya fice daga ɗakin wani irin sauri yake ya karasa titi ya samu mashin zuwa gate ɗin makaranta kawai so yake ya fara hango hostel ɗin su Laila bai daina gwada kiran lambarta ba har lokacin bai samu ba ya kusan mintuna goma a tsaye a bakin kofar hostel ɗin kafin ya yi nasarar samun wayarta ki ɗaga don Allah ya furta a hankali. To masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirinmu na gaba. Ku dai ku yi sharing, liking da kuma comment.